A jihar Maraɗi, masu fafutuka da faɗa aji na yankin sun himmantu wajen nemo hanyoyin magance rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. Da aka yi tambayar sanin hanyoyin rigakafi, wani manomi ya ba da shawarar mutunta doka, yana ganin kuma haɓaka wayar da kan jama'a da kimar amfanin juna za su sa a magance waɗannan matsalolin. Yau in makiyayi ya zo gona ta min da Allah ina son zauna in yi taki cikin gonar. Ni na kowa murna. abincin da ke cikin gona karan da wannan hara gujiya da wani tawaje. sai ka zauna ka ci ni gaba ta kai ni kai gaba ta kai ka to me za mu haɗa ni yanzu abin da muka yi shawara muke ganin waye kai ana tare da manoman da makiyaya Latija kuma wanda suke sun san gomi suke yi dibu janu cikin su wanda shi ma san abin da yake yi sai mu ɗauke su tare in ya je ya san abin da zai gaya matasa mu mun san abin da za mu gaya ma latija. ana yin haka nan in sha ma Allahu za a gane mu ba a waye kai ba yadda za a abin ya tahi mu abin da muka ɗauke da waye kai da kwatanta mu mutanen doka Makiyaya mazamna gari suna mai da laifi kan makiyayan da basu gadi zama wuri guda ba da keta dokokin doka da taruka. Shugaba na kungiyar farfado da kiwo na Nijar na gundumar ya dage kan yadda ake ƙara yada manyan taruka. Mu saurari har dolar bi Ahmadu Musa. Shawarwarin da za a yi na nan kasar tasawa to za mu aika kuma za mu tafi da yake muna shiga hal gure duk inda muka tai mu ce to bana kal a sake shigowa a cikin lokaci ga yanda za a yi ga yanda za a yi an shigo ma ga yanda za a yi kal a yarda a sake wani tashin hankali in ban da shi ba mu da wata dubara sai addu'a ubangiji Allah ya shiryar da masu zowa ya shirye da wanda ake tarda wanda suke cewa su za su ɗauki doka da kansu shine magana wadda za a yi bayan haka nan ba mu san me za mu yi ba sai dai mu roƙi Allah da ya halice mu a kau da tashin hankali. Duk da waɗannan tanade-tanade, so da yawa rikici yana barkewa tsakanin manoma da makiyaya a Tesawa. Shugaban gunduma na gudanarwa mai ɗaurewa a sashen kula da muhalli na Tesawa kuma mamba na Kofedep ya ƙayyade hanyoyin aiki a mataki hudu. Lieutenant Sani Lawali a premier niveau ki consiste akwai mataki na farko wanda ya shafi sulhuntawa a cikin ruwan sanyi tsakanin wanda ya aikata barna da wanda aka aikatawa barna idan ba a samu sulhu ba sai a kai mataki na biyu da ya shafi zuwa wajen mai gari idan ba a samu sulhu nan ba sai a je gurin sarki daga nan kuma in ba a samu daidaito ba sai a je kotu ko dai a wajen sarki ko a wajen kotu akwai kungiyoyi masu kula da kundin karkara na uku C'est un tour à ce sujet-ci de détail. C'est un niveau où la COFODEP, les envoie pour faire l'expertise en cas de dégâts.